ma'ana yana cewa kamar yana so ce maka hakim malamin hadisi a zamaninsa amma wannan ba shi ke nuna ba zai kuskure ba shaukani malamin hadisi ne kai shi ya jaddada ma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a yaman wanda ya zo a daidai lokacin da mutum bai sai karanta littafin hadisi ba sai dai na kihu in ka karanta sai a ce ka zagi malamai ya zo yana karantar da sahihul bukhari sai dalibai sun zare takobi sun zagaye shi kafin ayi karatun saboda kan yan takifi su zo su far masa da yan bid'a ne da yan takifan mazhaba ne da menene kowanne yana nan sai ɗaliban sun zare takobi sun zagaye masallaci kowaye zai zo sai sai an karanta hadisi ko ba kwaso da haka ya jaddada ilimin hadisi a Yaman to amma tare da haka kaga zai iya kuskure ta bangaren abin nan ilimi yana da fadin gaske haka Siddiq Hassan Khan babban malamin hadisi yana da littafi mai kyau mai suna Ar-Rawdatun Nadiyya fiqhul hadis kenan fikihu ne za a ce babu wudu'i sai a bude maka da aya ko a kawo hadisin annabi ko me sai an kawo hadisi ko menene sai an kawo hadisi ciki gaba daya mas'alolin fikihu ar-rawdatu nadiyya sharhu durarul bahiyya ad-durarul bahiyya na shaukani kenan shi kuma yazo sai masa sharhi ta hanyar kawo hadisi to wannan kenan yanzu mun ji taziya shar'antuwarta da kuma kasancewar lafazan da ake so a yi amfani da su ko ko dai waɗannan wanda muka kawo ɗaya daga cikin guda uku nan ko kuma in baka haddace su ba dukkan wani lafazi mai kyau wanda bai saba ma shari'a ba to ya halatta kai amfani da shi malai ce wala tuhaddu ta'ziyatu bi salasati ayyamin la yatajawazuha ba a iyakance ta'aziyya da kwana uku a cewa ba a ketare kwana uku daga kwana uku lokacin ta'aziyya ya kare an gane ko a kasa yace wa hadisu la za a fauka salasin akwai wani hadisi da yake cewa ba ta'aziyya sama da kwana uku allazi yatadawalahu al-awam wanda gama garin mutane suke ta yawo da shi a bakunan su fala yu'rafu lahu aslun ba ya da asali wannan hadisi Malama hadisi suka ce laysa lahu aslun suna nufin ma'ana guda biyu ko dai su ce laysa lahu aslun ma'ana ba ya da sanadi haka kawai aka je hoji aka ce annabi ya ce amma wane ne ya ji daga wa daga wa daga wa daga wa zuwa ga annabi babu sanadi gaba daya Kare irin na yi ba aiki ne ai ba tabbata to sukan ce laysa lahu aslun kamar da imam as-suyuti ya faɗa cikin tadribur rawi ya kuma danganta zuwa ga shaykhul islam ibnu taymiya kamar kuma yadda tajuddin subki ya faɗa a cikin littafin sa a at-tabaqatu shafi'iyya al-kubra wanda yace ya zo na tarihin malaman shafi'iyya ya kawo Abu Hamid al-Ghazali mai littafin Ihya ulumuddin wanda sufaye suke zuga shi suke ce masa hujjatul islam to tajuddin subki yake cewa shi wannan a cikin sa akwai hadisi kaman guda dubu basu da asali daga annabi hadisai dubu marasa asali an gama da magana kan littafin tun karni can da ya wuce yanzu an dauka ana cewa hujjatul islam an gama da shi tuntuni iraki ya zo yi masa takhriji najmuddin al iraki ya zo masa takhriji ya fitar da hadisan da suke daifai da mawdu'ai da ya bayani akai saboda haka idan mutum zai karanta ta sai ya ba a hankali to saboda haka hadisin da yake iyakance lokacin ta'aziyya da kwana uku bai inganta ba mala yace la tuhaddu ta'ziyatu bi salasati ayyamin la yatajawazuha ba a iyakance ta'aziyya da kwana uku a ce wai ba a ketare su bal matara al ta fi ta'ziyati ata biha lokacin da duk mutum ya ga fa'ida wajen ta'aziyya ya iya kawo ta ko da bayan mutuwa ne da shekara guda an gane ko qad sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata daga annabi tsira da mun tabbata gare shi annahu azza ba'da salasati ya je ya yi wa wani ta'aziyya bayan kwana uku sun shuɗe da a ce ba a yi bayan kwana uku da bai yi ba wannan ko ya tabbata fi hadisi abdullahi bin ja'far cikin hadisin abdullahi bin ja'far radiyallahu ta'ala anhuma qala abdullahi bin ja'far yace ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jaishan annabi ya aika da wata rundunar yaki ista'mala alaihim zaid bin harisa ya shugabantar da zaid bin harisa ya zanto shine shugaban runduna wa ya yace da shi fa in qutila zaidun a zaidun aw istushhida fa amirukum ja'far yace idan idan ja'far ya mutu ko kuma idan ja'far ya shahada to shugaban ku ai idan zaidu kai yi shahada shugaban ku shine ja'far bin abi talib fa in kutila aw istushhida shi ma idan ya mutu ko in ya yi shahada fa amirukum abdullah ibn rawaha jagoran ku shine abdullah ibn rawaha falakul aduwa waɗannan bayan Allah sai suka je suka hada da abokanan adawa fa akhadha rayata zaidun zaid bin harisa ya rike tuta fa qatala hatta qutila yayi ta yaki har sai da ya kasance an kashe shi summa akhadha rayata ja'far sannan ja'afar bin abi talib ya rike tuta fa hatta kutila shi ma ya ta yaki har aka kashe shi summa akhadha abdullahi sannan abdullahi bin rawaha ya rike tuta fa hatta kutila dukan su uku summa akhadha ta khalid bin al-walid sannan khalid bin al-walid ya rike tuta wa qala annabi ya ce inna ikhwanakum laqul aduwa annabi yana zaune a madina ana yakin a can kan iyakar kasar sham tare da rumawa tafiyar wajen wata daya amma annabi na zaune a madina yake baiwa sahabbai labari a lokacin da ake cikin yakin ba a gama ba annabi ce inna ikhwanakum lakul aduwa yake cewa ƴan uwanku sun hadara abokan adawa gashi san an fara yaki wa inna zaidan akhadha ar-rayata fa qatala hatta qutila ga zaidu sun ya rike tuta yana ta yaki to kuma yayi shahada wasu shida ya yi shahada eh haka ne ko mun yi zalaki ko to sun ma aka zarra ta Khalid bin al-Walid Khalid bin al-Walid ya rike tuta hatta fa fataha Allah alaihi Allah ya bashi nasara a wannan yaki al-fatahu bi ma'ana an-nasr wa ata khabarahum an-nabiy sallallahu alaihi khabarahum an-nabiy khabaruhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labarin sai zo ga annabi fa kharaja ila an-nasi fa hamida Allah wa asna alaihi annabi ya fita hudu ba ya gode ma Allah ya fita ga mutane yayi godiya ga Allah ya yabe shi wa qala ce inna ikhwanakum lakul aduwa yan uwanku sun hadu da abokanan adawa wa inna zaidan akhadha ar-rayata fa qatala hatta qutila wastushhida zaid ya rike tuta yayi ta yaki har yayi shahada summa sannan kuma ja'far summa sannan kuma abdullah ibn rawaha summa akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah khalid ibn al-walid fa fataha Allahu alayhi sannan ɗaya daga cikin takubban Allah shine Khalid bin Walid shi rike tuta ya ta yin yaki har Allah ya bashi buɗi an gane ko fa umhila thumma amhala ala ja'farin salasa fa umhila fa amhala sannan annabi sai yi jinkiri wato bayan ya faɗi wannan labarin kenan tunda abin ya faru a nesa yanzu can gurin waɗancan bayan Allah suna can ba su dawo ba ma daga wajen yaƙi ba annabi ke da labarin abin da ya faru sun ma'am hala ja'afarin ala ja'afarin annabi ya yi jinkiri ga iyalan gidan ja'afar bin abi talib salatan har kwana uku an yi atiyahum cewa zai zo musu cewa ku yi hakuri bazan samu daman zuwa in yi muku ta'aziyya ba sai bayan kwana uku sun ma'atahum sannan annabi ya zo musu faqala yace da su la tabku ala akhi ba'dal yawmi daga yau kar ku karewa dan uwana kuka wannan sai nuna wancan kukan na halal irin wanda annabi ya yi a baya shi kansa ana yi shi a cikin kwana nawa uku daga kwana uku kowa sai ya kyafar da hawayensa yace la tabku ala akhi ba'da al-yawmi daga yau kar wanda ya karewa dan uwana kuka ud'u li ibnai akhi ku kirawo min ƴaƴan dan uwana tunda shi da Ja'far kamar dan wara dan kane su go? fa halaka ru'usana Abdullahi yana daga cikin ƴaƴan Ja'far din shine ko marwayin hadisin yace fa halaka ru'usana annabi ya umarni aka aske kawunan mu sun makala wannan aske kawo na ba dan mutuwa ba dangantaka ta dace ne da askewa domin inda dan mutuwa ne da daga lokacin da aka mutu da zai aske kawunan su sun makala sannan ya ce amma ba'adu fashabihu amma muhammadun fashabihu Amina abi talibin ce muhammad ɗaya daga cikin 'ya'yan ja'far kenan yace fashabihu Amina abi talib yi kama da baffan mu abu talib an gane ko wa amma abdullahi a kai wannan kuma maganar sa ce mu je dai ga mu wa amma abdullahi amma abdullahi kuwa fa shabihu khalqi wa khuluqi ya yayi kama da halittata da kuma ɗabi'ata maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce yace shi Muhammad yayi kama da Abu Talib Abdullahi kuma yayi kama da wa yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam dama can annabi ya faɗa ma Ja'far cewa anta shabihu khalqi wa khuluqi yace Ja'far bin Abi Talib yayi kama da shi ta fuskar halitta yayi kama da shi ta fuskar halaye to sai ya zanto ɗansa Abdullahi shi ma ya ɗauki kamanceceniya da babansa Ja'far kenan kaga yayi kama da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta fuskar halaye da ta fuskar mai halitta khalq halitta kenan khuluq dabi'u thumma akhadha bi yadi fa ashalaha sannan annabi ya kama hannuna ya daga fa qala yace Allahumma khluf ja'faran fi ahlihi ya Allah ka halifanci Ja'far a cikin iyalinsa wa barik li Abdullahi fi safaqati yaminihi kai albarka ga Abdullahi a hada-hadar kasuwancin sa qala ha salasa marrat annabi ya faɗi wannan kalma har sau uku qala Abdullahi yace faja'at ummuna sai mahaifiyar mu ta zo fa zakarat lahu yutmana tana ambata ma annabi maraicin mu cewa to gashi nan ƴaƴan ƴaƴan dan uwanka sun zama maraya kuma mahaifinsu kuma dai shikenan ya tafi wa ja'alat tufrihu lahu sai ya kasance tufrihu lahu tana ta fusatar da annabi saboda tana nuna wato takaicin mutuwar kuma duk lokacin da ta faɗo wani abu sai annabi ya ji damuwa dangane da jirar din mutuwan Ja'far kenan shine ma'anan tufrihu lahu ai taghummuhu wa tuhzinuhu shine ma'anansa fakala sai annabi ce ailat takafina yanzu talauci kike ji musu tsoro wai dan cewa mahaifinsu yayi shahada ya mutu ki dauka talauci zai kama su wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah alhali ni ne majibancin lamarin su a duniya da lahira sai ki ji musu tsoron talauci aiki da ne ma musu tsoron talauci in wancan baya nan ni na zama waliyun su daga yau in ji annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu ahmad bi isnadin sahihin ala shart muslim wa min tariqihi al hakim wa min tariqihi al hakim qit'atan minhu da'ud أبو داود والنسائي والنسائي منه قصة الإمهال ثلاثا في الحلق مع الحلق وتقدم بعضه في المسألة الثامنة عشر صفحة 21 وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ما ليتي وللحديث شاهد رواه أحمد وأن حديث ينا ده حديث دكي مس شهيدا إمام أحمد يرويته في المسند وفيه ضعف سيد ينا ده روني شي رواية أحمد وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التأذية لا تهد بحد جماعة من أصحاب الإمام أحمد da dama daga cikin malamai a mazhabar Imam Ahmad sun tafi zuwa ga wannan ra'ayi namu cewa ta'aziyya ba a mata iyaka da kwana uku kama fil insaf kama yadda bayani yazo cikin littafin al insaf wa huwa wajhun fil mazhabi shafi'i ɗaya ce daga cikin fuskoki ko a mazhaban shafi'iyya su ma sun ce ba a iyakance ta'aziyya da kwana uku kalu suka ce li'anna al-gharada addu'a'u babban manufa dangane da yau mutum ta'aziyya shine addu'a wal hamlu ala sabari da kuma kokarin dora shi bisa ga yin hakuri wan nahyu anil jaz'i da hana shi wato razana ko kaduwa wa zalika ya hasulu ma tul zamani waɗannan ababan ku duk tsawon zamani ana bukatan su ba a cewa dan yau an yi shekara guda da mutuwa kuma shi mamacin baya bukatan addu'a tunda dai babbar manufar ta'aziyya ita ce me addu'a addu'a ko ana yakance mata lokaci kenan ta'aziyya ba a yakance mata lokaci abinda suka ce kenan amma su waɗanda suke cewa ba a yi sama da kwana uku Ah, kamar waɗansu daga cikin mazhabar malikiya su ja suka wai idan an daɗe har mutum ya manta kuma kasu kana masa wai ta mata fami kamar mutum ya yi kurji ne kuma kake fama shi yanzu ka tuno masa to amma ka ga hadisi ba a waccan maganar kuma hakahu imamul haramaini wannan magana imamul haramaini ya rawaito ta wa bihi qata abul abbas ibn al qas min a'immatihim haka abul abbas ibn al qas ya kawo wannan magana a yanke cikin manyan malaman mazhabar shafi'iyya wa in ankara alaihi ba'dhum duk da cewa to wannan inkari nasu min tariqil ma'ruf min al-mazhab la dalil sun dogara ne da ka'idar su a mazhaba ba wai sun dogara ne da dalili ba dalili shine abinda muka riga muka gabatar to ina ganin saboda lokaci ya ja sai mu tsaya nan wurin ko saboda abubuwan da za su shigo nan gaba da ma waɗansu daga baya saboda suna ɗauko littattafan nan gashi kuma ban buɗa su ba saboda haka lalle sati mai zuwa akwai labari kwarai da gaske a cikin wannan darasin insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah shi mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya ji mana assalamu alaikum ake ta taro addu'a da ake ta taro ita ma duk za ta shafi darasin gaba amma dai so min taba dai bid'a ce sai dai kowa ya addu'a shi kadai ga mamaci addu'ar da ake cikin taro gaba da ita ce sallah tunda sallah ita ma addu'a ce idza sallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a kai yadda muka gabatar a baya wannan yake cewa ya halatta je a yi ta'aziyya sama da mutum daya ma'ana mutane su yi gungu na taro su tafi su je su yi ta'aziyya ya halatta wannan yace dangane da azumin sitta shawwal shin lalle ne sai an yi shajire ba lalle ne sai an yi shajire ba za a iya yin rarrabe waɗansu malamai ne suka ce kawai mustahabbi ne yi a jere amma babu wani dalili da ya nassanta haka annabi dai abin da ya ce man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal saboda haka ba lalle ne sai an yi su a jere ba wannan yake cewa dangane da man shafawa ga mai alwala a gabobin alwala wa yana son bayani daga qur'ani da hadisi da maganganun malamai duk a wannan zaman ya halatta ka shafa mai idan ka yi wanka kuma idan ka zo wajen wanke gaban alwala za ka iya wankewa koda da mai a kai ba ka cewa sai na goge man sannan in yi alwalan ko na sai na sa wata dasta ko wani tsumma na goggoge man kar ka tsananta a kanka cikin addini abinda shari'a ta ce ka wanke hannaye ka wanke kafa ka wanke fuska sauransu sai kai wannan duk abin da yake tare da kai da kaje wankewa bai wanku ba matukar ba najisa bane ba za ka yi sallah da shi a haka ba ta akai dole sai duk wani abu da ke jikinka ya fita kamar mai ka ce ai dan na zuba ruwa darewa yake sauransu ka bi ibada yadda aka tsara maka kawai wannan yake cewa mutum ne ya bi sallah daga wajen masallaci sallarsa ta yi idan sahu ya je inda kake sallar ka tayi masallaci ne ya cika har daga waje kuma sahu to sai ka bi wannan a wannan sahun na waje tayi amma masallaci bai cika ba ka tsaya daga waje kai sallah ba tare da wani uzuri ba ka da sallah wannan mun sha faɗa mana maimaitawa ko da cikin masallaci kake sahun gaba bai cika ba sai ka tsaya ka faru sahu na biyu ba tare da sahun gaba ya cika ba kana gani kuma to baka da sallah matukar har aka gama sallah ba wanda ya zo ya haɗu da kai saboda hadisin annabi da ke cewa la salata liman faridin khalfa saffi aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam babu sallah ga mutumin da yayi sallah a bayan sahu shi kadai wannan hadisi mun sha mai shi a wannan darasi ba su ɗaya ba su biyu ba da haka ba a bin sallah daga waje sai in masallaci ne ya cika sahu ya kai waje daga nan har gwarzo inda ya mutane sun kai ya halatta ka tsaya daga gwarzo ka bi masallacin da ke nan in adadin sahu ya kai har can gwarzo amma matukar masallaci bai cika ba kai sallah daga waje ka tabbatar ba ka da sallah waɗanda suka yi ta yi a da ba tare da sun ji wannan hukunci ba ba a cewa su rama baya bisa ga rashin sani ubangiji ana sa ran ya karɓo wannan sallolin nasu daga lokacin da aka faɗakar da kai sai ka gyara saboda haka zaka ga ko ranar juma'a ko rana ta yau da gobe idan kana bin uh, unguwanni daban-daban ko kan tituna ko ma kasuwanni za ga mutum kawai yana tsaye daga kofar gidansa ko daga kofar rumfarsa ta kasuwa yana bin masallaci can nesa wai kawai don cewa lasfika tana kawo masa sauti sai mutum ya tsaya fito da shimfiɗar sa da kofar gida na bin masallaci ga masallacin can ya ki tafiya to idan ka haka ka rushe manufar sallar jam'i kenan manufar sallar jam'i shine ku zo ku haɗu a masallaci din kamar yadda annabi ke cewa sahabbai hazu bainal manaki wal aqdam ku hada kafada ku hada sahu ku hada kaza inda ba wanda yazo da kowa tsaya kofar gidansa a ce ku hada sahu ba za a ce ku hada sahu ba kuma dan ka samu lada ka ta ko daga kasuwarka ko ka ta ko daga gidanka ka zo masallaci sai ka samu lada banu salima gidansu na nesa da masallacin annabi suka zo suka cewa annabi ya ma'aikin Allah ga fili kusa da masallacinka za mu sayar da gidajen mu zo kusa da masallaci mu sai fili mai gidaje sai annabi ce makanakum tukutabu lakum asarukum ku tsaya a unguwar ku dan a rinka rubuta muku ladan taho da kuke zuwa ga masallaci hadisi yana nan cikin sahihi muslim dan haka ibnu kasir ya kawo cewa da haka wadansu malaman tafsiri suka fassara fadin Allah ta'ala cikin suratu yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktu ma qaddamu wa asarahum asarahum shine az-zahab ila al-masajid asarahum fi az ila al da Allah ce mu ne muke rayar da wato mu ne muke daukar rayuka na matattu ko ko muke rayar da matattu ran tashin kiyama wa nakto ma kaddamu ko muke rubuta abin da mutane suka gabatar na ayyuka wa asarhum ko muke rubuta asar din su ibn kasir ce asar yana nufin kenan takun da suke zuwa masallaci da Allah na rubuta zai ba su lada a kai ranar tashin kiyama dogaro da wancan hadisi na cikin sahih muslim na banu salma din sa saboda haka lalle bai halatta ka bi sallah a waje ba sai in masallaci ne ya cika sahu ya kai inda kake amma ba haka ba to ya kamata mutum ya fada ku ko yana so a karanta masa lafazin ta'aziyya ina jin lafazin ta'aziyya duk ba mun karanta shi ba mun karanta shi saboda haka sai ka sai kaset na yau in baka ji sosai ba sai ka sai kaset shi dama ilimi sai ka dan sha wani bangare na wahala ko wahalar jiki ko wahalar kuɗi saboda haka yanzu da dama idan aka yi wani karatu mutum baya nan wani zai wannan zan faɗakar saboda waɗansu ana yin karatu mutum baya nan sai wani ya zo ya sallama da kai a gida sai ya buga ma kofa sai ka fito ya ce wallahi ran na ji an yi karatu bana na an ce kaza na ji labarin an yi kaza da Allah ko za dan yi wani karin bayani shi a nashi bayanin ya je ya gama harkokinsa kuma yana so ka zo kai masa karatun nashi na shi kadai duk ka dakatar da komai duk abin da kake yan sai ka masa darasin sa to ina ganin wannan akwai karancin fahimta ta mutane kwarai da gaske me hikimar daukar kaset din kenan in haka za a yi gobe wancan sai zo ce shi ma bai ji ba gobe wancan zo ce shi ma bai ji ba shikenan mutum ba da lokacin sa kenan shi kuma na harkokin sa na rayuwa yana nan yana yi wa mutane kaza idan rannan sun yi fashi ba su samu karatu ba zai zo ya musu nasu su kadai wani kuma zai bugo telefon ya ce sai an yi masa sababi ba akwai kasar ba wannan addu'ar mun karanta ta su nawa yanzu kana son dai sai mai ta musu ba wato duk abin da baka sha wahala ba ka ganin kimarsa duk abin da ka same shi raha ba ka ganin kimarsa amma abin da ka sha wahala ka furke shi da kyau ko aure ka tashi a ce ga wata mace ka kashe kuɗi mai dimbin yawa lefe wane ne wane ne sadaki mai dimbin yawa sai ka ji kana kafa kafar cewa ka ce ka sake ta sai da wanda yake kai kila ba kai ka aura ba ma yi maka akai da ta yi maka laifi ka ita ka sake ta sake uku abinci kawai in ta yi latti ka ita sake uku dan ba kuɗin ka bane ba duk abin da mutum bai sha wahala baya ganin kimarsa ku dauki wannan a matsayin ka'ida ilimi kuma yana daga cikin ka'idar sai an sha wahala annabi Musa ya fito cikin banu Isra'ilawa yadda awashi fa kowa ilimi Allah ya faɗakar da shi ce ka je akwai wani bawa wanda yake ya fi ka ilimi za ka yi karatu a wajen sa sabo aka sa ya yi tafiya shi da yaron sa mai masa hidima ya tafi da kayan abincinsa har da kayan guzuri aka ba shi alamar cewa za ka je wani wuri idan ka ajiye kifin ka ki ganin kifin ka rasa to a daidai wannan wurin wannan bawan Allah yake ka neme shi a kusa da wannan wajen ya je wurin ya ajiye kayan abincinsa ma har kifin ya fito ya shiga cikin ruwa bai sani ba sai da suka tashi suka yi gaba suka yi nisa can gurin yace atina gada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba kaga bai ce bai istiraha yace kawo mana abincin mu kai a wannan tafiya ta mun sha uwar wahala annaban Allah fa ce mun sha uwar wahala a wannan tafiyar ta mu kawo mana abincin mu ci yace ara'aita qad awaina ila sakhrati fa inni nasitu al-hud idza awaina ila sakhrati fa inni nasitu al-hud wa ma ansanihi illa shaytanan azkura fattaqala sabilahu fil bahri zuwa karshen kissa ma'ana dai idan aka yi karatu baka nan ba wai ina nufin sai a nan masallacin ba ko ina aka yi karatu baka nan sai ka je ka zare kudin ka sai ka sai kaset idan ka saya kenan ka mallaki abin ka ji ka ji kuma ka ba wani ya ji ka samu lada ka ji ka sa iyalanka su ji irin karatun nan da muke sauraro yau matan mu suna da bukatan wannan su ma bayi ne irin mu an wajabta musu ibada irin mu to amma sai kasance naka ma wai kai sakaci da shi ballanta naka yi tunanin ka sai wa ka kasar ka kai mata gida ko kai tunanin ka sai wa ka kasar ka kai musu gida saboda haka nake bayar da nasiha ga yan uwa duk karatun da aka yi matukar an riga an dauka to da Allah ka yi hakuri ba kuma sai mutum ya bugo waya ya ce a masa nasa karatun shi kadai ko a cikin telefon ko ko mutum ya zo gida ya sallama ya ce shi yana son lalle baya nan ranar aka yi babi kaza yana son da Allah a yi masa shi sai mutum ya sai kasar je gida sai ya sa to sai ya fa fahimtar abin zai maimaita ya ji so adadi da yawa amma ba zai ba bai kasance yawan maimaita ba yanzu wannan addu'ar a nan gurin na maimaita ta so nawa inna lillahi ma akaza lahu ma ata na mai ta ya fi so biyar amma duk da haka ga takarda ana so in sake mai ta ta na fatan mai tambayar zai hakuri ya sai kasar ga masu kasar nan gura daga waje da an tashi abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wannan muka kuskure Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa wa rahmatullahi warahmatullahi har kuma su shiga irin da mutane su bar da kama to shi ne ake cewa sai malaman fiqh suka kawo matsalar cewa to ya halatta kenan namiji daga cikin mutane ya auri mace daga cikin aljanu in ta bayyana kuma ta masa bayani ita aljana ce ya halatta ya aure ko bai halatta ya aure ba sannan kuma ya halatta ita wato mace daga cikin dan mutane ta halitta ta ta ta auri namijin aljanu ko bai halatta ba zan kawo wannan matsala waɗansu suna ganin ya halatta ala itlaqi waɗansu suna ganin bai halatta ba ala itlaqi waɗansu kuma sun raba biyu waɗansu ma'ana suka ce duka ya halatta mace ta dan adam ta yi auren namijin aljihu namijin dan adam zai yi auren mata aljihu suka ce haka in dai sun yi da jiji ne fa yanta raraitu kula suna halatta in dai an sami ne aiki ke da ita ake so waɗansu suka ce gaba ɗaya bai halatta ba saboda menene saboda jinsin dan adam daban jinsin al